فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون don haka ku ci ya ku bayan Allah daga abin da Allah mai tsarki ya azurta ku da shi na halal cikin jinsin abin da ake jin daɗin cikinsa kuma ku gode wa ni'imar Allah da ya muku ta hanyar faɗinta da sarrafa ta wajen neman yardar Allah in har kun kasance kuna bauta masa shi kaɗai ba kwa haɗa shi da wani wajen bauta.